This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama yake kuma muku magana a kan mitoci 22 da 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. Ko kuma masu intanet wato yanar gizo suna iya kama mu a duk lokacin da suke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara tare da Maryam Dauda ke tafi a wannan yammaci domin kawo muku shirin yau wanda kuma ba za mu yi komai ba sai mun fara da jin shin me duniyar ta waye gari Maryam? To Usman sakamakon baya-baya da aka samu na zaben shugaban kasa da aka yi a Najeriya ya nuna cewa abokin hamayyar shugaba Goodluck Jonathan Janar Muhammadu Buhari mai ritaya shi ke kan gaba. a yanzu haka kuma an shiga sa'o'in ƙarshe na shawarwarin da ake yi a kan takawa shirin nukiliyar iran barki yau talata kafin cikar wa'adin yau da daddare hukumar harkokin wajen ƙasar iran ta kuma faɗa yau cewa gwamnatin ƙasar ta aiki da taimakon agaji zuwa yemen To a can kuma in muka tsallaka zuwa Rivers zamu ji cewa an sa dokar hana zirga-zirga tun daga jiya kamar yadda kakakin 'yan sanda ya shaida wakilinmu. ina ga an ɗan samu miskila ne ta adana na sadarwa tsakanin rundunar mu da kuma ita gwamnatin jiha amma na dai daga baya an zo an sanar da rundunar mu an sanar da sanar da mu yanda ya kamata to saboda kai ya zama hakki akan mu kuma tabbatar da mun aiwatar da wannan dokar to shi kuwa tsohon shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukur ya tofa albarkacin bakinsa ne sakamakon zaɓe da yake ta fitowa inda ya ce in muyi yi daidai ai za su gani in ba muyi yi daidai ba za gani don mu abin da muka koya eh, duk ɗan jam'iyyar mu mai hankali mun ce masa dama babu wani magana sun kai ba magana addini ba ba magana tribe ba ko jishi ko da ba To sai a bima a cikin shirin na wannan yammaci duk waɗannan abubuwa za a ji su suna tafe a kan kuma magana duk batutuwa ne na zaɓukan Najeriya wanda aka yi ake kuma ci gaba da tattara sakamakonsa wanda kuma a shirya muke mu ci gaba da kawo muku kafin mi nisa ga Maryam ɗauke da takaitattun labarai. To da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran. Sakamakon baya-baya da aka samu na zaben shugaban kasa da aka yi a Najeriya ya nuna cewa abokin hamayyar shugaba Goodluck Jonathan, Janar Muhammadu Buhari mai ritaya shi ke kan gaba, duk da cewa akwai jihohin da suka rage ba kirga ba. Jimlatar sakamakon da hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta fadda, ya nuna cewa Buhari ya yi nasara a jihohi da yawa fiye da shugaba Jonathan, inda yake kan gaba da kuri'u fiye da miliyan a faɗin ƙasar. Muhammadu Buhari dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC ya lashe zaɓe a jihohi a ƙalla shida da ke kudancin ƙasar jihohin da ake gani kamar shugaba Jonathan ya fi ƙarfi. Samun nasarar Buhari za ta kawo ƙarshen shekaru goma sha shida da jam'iyyar shugaba Jonathan ta PDP ta kwashe tana mulkin ƙasar, abinda kuma zai mai da shi Buharin kan karagar mulki tun bayan shekaru talatin da suka wuce. janar buhari mai ritaya ɗan shekaru 72 da haihuwa ya yi mulki a ƙasar a lokacin soja a 1984 zuwa 1985 biyo bayan wani juyin mulki da aka yi To an shiga sa'o'in ƙarshe a shawarorin da ake tafkawa tsakanin ƙasar Iran da kuma ƙasashen nan na turai masu ƙarfin tattalin arziki game da makamashin nukiliyar ƙasar Iran wanda ake neman cimma matsaya a wannan talatar a cikar wa'adin da ake aka tsare saboda ranakun da za a gama tattaunawar. Wakilin Iran kuma da wasu gungun manyan ƙasashen duniya guda shida da ke ƙoƙarin warware ganawar da aka kwashe watanni goma sha takwas ana yi aka kuma cimma cikakkiyar yarjejeniya jami'ai da ke tattaunawa a birnin lausanne a kasar switzerland sun bayyana ra'ayoyinsu da ke gaure da kwarin gwiwa da kuma takatsantsan game da aikin da ke gabansu a kan shawo bambance-bambance na ra'ayoyi da kuma fuskantar abin da aka iya cewa a lokaci ne da zai nemi sanin yarjejeniyar ina za ta yi ko kuma ya za ta fara aiki da yadda za a dage takunkuman tattalin arziki da aka kakaba ma ita kasar ta iran tare da bata lokaci da kuma abin abin da ya kamata idan har iran ta saba yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai wasu batutuwa masu zafi a ƙasa yayin da babban wakilin iran abbas arakci ya faɗi cewa ta yiwu a cimma yarjejeniya yau ko gobe laraba in allah ya kai mu ƙasar iran da gungun ƙasashen da suka hada da birtaniya china faransa rasha da amurka da kuma jamus sun saba yawaita sun saba yawaita lokacin wa'adi ganin cewa sun yi hakan har sau biyu akan yarjejeniyar nukiliya na wucin gadi da aka cimma a watan nuwambar shekarar 2013 labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar harkokin wajen ƙasar Iran ta faɗa yau cewa gwamnatin ƙasar ta aiki da taimakon agaji zuwa Yemen, amma ta musanta batun tura makamai a ƙasar da taron dangin ƙasashen da Saudi ke jagoranta ke kai hare-hare ta sama don daƙila 'yan tawayen da ke can. Kamfanin dillancin labaran IRNA da ke Iran ya ambaci mai magana da yawon hukumar harkokin wajen ƙasar. Marziye Afkam na cewa zargin da aka yi wa ƙasar na tura makamai babu gaskiya a cikinsa. Ms. Afkan ta kara da cewa jiragen sama da ba na soja ba ne suka kai kayayyakin agaji da kuma magunguna a can Yemen din. Jiragen yakin kasashen da ke kai hari sun ci gaba da kai hare-hare a babban birnin sana ciki har da wani ma'adanin makamai a jiya da kuma ta da bam a wurin. Wani hari da aka kai jiya Litinin ya kashe akalla mutane 45, mutane 65 kuma sun jikkata a kusa da wani sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin Yemen. To gwamnatin Myanmar da kuma wakilai daga kungiyoyin 'yan tawaye daga kabilu goma sha shida sun rattaba hannu a wata yarjejeniya da eh, ke da kudarin shawo kan karshen shekarun da aka kwashe ana rikici da yake jawabi yau talata a birnin Yangon wajen da aka yi yarjejeniyar kuma aka sa mata hannu shugaba Thaisin ya jinjinawa jadawalin yarjejeniyar sulhun da aka cimma a fadin kasar wadda ya bayyana a matsayin matakin farko na kaiwa ga na kaiwa ga yin tattaunawar siyasa da kuma kungiyoyin 'yan tawaye kafin a yi sa hannu na ƙarshe 'yan tawayen sun yi wani shiri da yin wata ganawa da za ta fi da ƙa'idojin yarjejeniyar sai dai ya zuwa yanzu ba a sami sakamako ba a sanya ranar taron ba ita ma mdd ta jinjina wa daftarin yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙasa baki ɗaya a matsayin wata muhimmin abin tarihi rataba hannu a yarjejeniyar shine mataki na farko kuma da zai iya kaiwa da muhawarar da za ta warware matsalolin siyasa da kuma wasu batutuwa da suka shafi sojoji wadda za a share hanyar samar da kyakkyawar makoma da kuma dama ta a koma ga tafarki da ya dace a myanmar a cewar mai ba mdd shawara na musamman eh, vijay nambiar a wata sanarwa da ya rubuta ya faɗi haka shugaban majalisar sojan ƙasar thailand ya ce zai nemi izinin sarkin ƙasar akan cire dokar soji da aka sa bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar da ta gabata prime minister prayuth chonacho ya faɗa ma manema labarai yau talata cewa sarki bumibol adulyadej shine zai yanke shawarar cire dokar ko barinta. dokar dai ta ba da ɗimbin iko ga soja na tauye haƙƙin faɗin albarkacin baki da murƙushe 'yan adawa siyasa da kuma hana duk wani taro da ya wuce mutane biyar shugaban na junta ya faɗi cewa za a ba da sabuwar oda da za ta maye gurbin dokar ta soja nan ba da daɗewa ba kuma za a yi ta ne bisa ga shafi na arba'in da hudu na kundin tsarin mulkin gwamnatin wucin gadin kasar wadda ta ba da ƙarin iko ga sojan kasar sojoji ne suka kwace mulkin kasar a watan mayan shekarar da ta gabata bayan da aka tambake firayim minista yingluck shinawatra bisa ga wata oda kotu wannan shine juyin mulki na goma sha biyu da aka yi a kasar cikin shekaru tamanin da suka gabata To labaran duniya aka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da rahoton wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto daga jihar Rivers don jin shin me ya kawo aka sa dokar hana zirga-zirga ga yadda suka yi. To yanzu haka ta wayar talho kai tsaye ina tare da babban jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Rivers wato Ahmad Kidaya Muhammad. Ita gwamnatin jihar Rivers ta ba da umarnin cewar wato kowa ya zamna gida na ɗan wani lokaci a daren jiya har zuwa wayewar gari yau. Misali ganin cewa an samu eh, zanga-zanga da batun ba da sakamakon zaɓe ko a matsayinku na hukumomin tsaro kuna da labarin wannan? Eh, ka san shi al'amari na sa dokan hana fita wannan haƙƙi na gwamnatin jiha ita gwamnatin jiha ta duba ta ga ya cancanta a saka wannan dokan saboda a kare duk wani abu da zai biyo baya irin na tashin hankali to na sane da shi wannan kuma dole ne ko kuma haƙƙi ne a karo da jihar sandar riba tabbata da ta aiwatar da wannan dokan To, da na har zuwa yaushe ne za a ci gaba da kasancewa haka? Eh, Eh, ita dai gwamnatin jiya ta ce har zuwa wani lokacin da ta ga al'amura sun daidaita sannan ta fara sassautawa zuwa har lokacin da ta janye shi gaba daya. To amma bai ne lokacin da aka fitar da sanarwar wadda sakataren gwamnatin jihar ya samu hannu kamar an nuna eh. cewa ku jami'an tsaro kun ce ba ku da masaniya eh, game da wannan. Eh ina ga an dan samu miskila ne ta adnan na sadarwa tsakanin rundunar mu da kuma ita gwamnatin jiha amma na dai daga baya an zo an sanar da rundunar mu an sanar da mu yadda ya kamata to saboda ka ya zama hakki akan mu mu tabbatar da mun aiwatar da wannan wannan dokar. An samu zanga-zanga daban-daban kama daga ta maza da mata dangane da batun zargin da suke ma hukumar zaɓe na rashin aiwatar da zaɓe a ita jihar Ribas. Misali ku a matsayin ku na rundunonin tsaro ta yaya kuke kokari na kare dukiyoyin jama'a musamman da rayukansu kada a kai ga shiga irin wannan a aikata wani abu da bai dace. Eh kaga ka fa shi wani al'amari na zanga-zanga doka na kudin tsarin mulkin Najeriya ya ba ya ba gungun jama'a su yi taro ko su yi zanga-zanga inda har mudi na zamu taro na zanga-zanga na sannan ba mai tada hankali ba ne kuma ba shi barazana ga rayukan dukiyoyin mutane za ki siyo wannan abun in da ka lura lokacin da al'amarin ya faru mun tanar da mu suna biye da su gaba da baya da gefe da gefe sun yi abun su cikin kunci hankali sun watse sun je sun samu jami'an hukuma jami'an gudanar hukumar gudanar da zabe sun mika korafin su sun yi abun cikin kunci lafiya zaman lafiya sun watse ba tare da an tada hankali ba Hali kamar su waɗanda suke gudanar da zanga zanga nan akwai wani al'amari da ya faru inda wasu jami'an 'yan sanda suka buɗe musu wuta cuta ta barkonon tsohuwa misali kamar su ina gani dai tun da ka ce an ruwaito ne ina gani ban yadda da wani al'amarin ba amma na kamar lokacin da aka na matan nan suka yi eh, an dan samu mishkila tsakanin su da jami'an tsaro don sun sun in sun hakikance akan cewa sai dukkan su a bar su shigar ofishin INEC wanda kuma ba zai taɓa yiwa ba wannan wanda kuma ka san in mutum ya amfani da hankalinsa in wannan gungu aka bar su ka shiga wannan guri Allah ne kadai sabon da zai faru su yan zanga zanga din misali sun zargi ita rundunar yan sanda da danne musu haƙƙi da ba wani bangare wato goyon baya misali ba ganin kamar wannan wani mai da hannu agogo baya ne in har wato wato wato wato ka sa abin da nake so ka fahimta ba shi wani abu mai kyawu a harkar demokradiya kowa yana da yanci da iko ya faɗi abun da duk ya ga dama wannan ra'ayi nasu ne ba za mu hana su faɗan haka ba amma ni dai abun da muka sani ko duk jami'in dan sanda da muka tura shi dai wajen harkar zaben nan an sanar da shi abun da ya kamata ya yi a taron manema labarai da jam'iyyar APC ta gudanar a baya-bayan nan ta nuna cewa misali rundunar ku ta 'yan sanda ta tusa sama jama'a kuma kamar jam'iyyar APC ICC ba ta ce rundunar yan sanda ba ta ce jami'an tsaro in ka ce jami'an tsaro kuma wannan abu ne da yake da yake ai aka yi magana jami'an tsaro kusan kuna ciki sauran jami'an tsaro ai suna taimaka ma ba zan yi magana ba zan yi magana da yuka da nama game da tsaro idan aka ce rundunar yan sanda kai tsaye zan iya magana a kansa amma duk abin da aka yi shi a cikin a dunkule kan nan bana yin magana bana yin magana kan abin da shafi jami'an tsaro na jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya Baba kan da mai To an gaishe ka Lamido daga jihar Rivers sai kuma maganar da za mu je mu ji a bakin tsohon shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukur inda ya tofa albarkacin bakinsa game da zabukan da aka yi a Najeriya kuma ake kan kidayar ƙuri'u wanda wakilinmu ya jiyo mana ga Ibrahim Abdulaziz da shi da mutane. biyo bayan yunkurin da wani wakilin jam'iyyar pdp a zauren tattara sakamakon zaben najeriya eldagos da urbabe da ke zama tsohon minista ya yi na kawo ya mutsi a wajen taron sanar da sakamakon zaben shugaban kasa a birnin tarayya abuja yanzu haka masana haka tsaro da kuma shugabanni na magargadin cewa ne a kai zuciya nesa kan ba haka ba kuma kasar na iya fadawa cikin wani mawuyacin hali dr bawa abdullahi wasu wani masani a haka tsaro ya danganta abin da ya faru a wajen taron sanar da sakamakon da yunkurin juyin mulkin da ya ci ya zubar da mutuncin najeriya a don haka ne ma ya buƙaci hukumomin ƙasa da kasa da su sa ido ido akan kasar tare kuma da binciken wasu jami'an Najeriya. Ya zama abin mamaki a fuskan tsaro a ce a guri wadda take da cikakkiyar tsaro kamar wannan mutum ɗaya zai zo ya ɗauki horn ɗin microphone na magana ya rike ya hana shugaban zaɓe wadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya yadda da shi wadda kundin tsarin eh, tafiyar da zaɓe ya yadda da shi to wannan ya zama kamar kawai mutum ya fito ne ya ƙaddamar da yaki wa kasansa kuma yana kaddamar da wa yaki din nan a jikin mutane waɗanda suke kalilan abinda kuma zai haifar wa tsaro ita ce zai sa jama'an Najeriya mafi yawa waɗanda suke fata su ga cewa an daidaita akalar tafiyar da mulkin ƙasa su ma tada tarzoma kuma in suka tada tarzoman nan wannan zai wuce zancen a tsakankanin fati eh, kungiyar siyasa da kungiyar siyasa zai koma a bangaren kabila tun da yake shi wannan mutumin da yake bankwacin nan yana ta kiran sunan kabilanci kabilanci kabilanci ina ne state a general na 'yan sanda yake ina ne director na 'yan sandan ciki suke wadda kowa duniya duk suna ganin wannan abin da yake faruwa shi ma dai tsohon shugaban jam'iyyar pdp a nigeria alhaji bamanga tukur ya ce fa ba abin mamaki bane game da irin sakamakon da ake samu yanzu in mu yi daidai a za su gani in ba mu yi daidai ba za gani don mu abin da muka koya eh, duk ɗan jam'iyyar mu mai hankali mun ce masa dama babu wani maganan sun kai ba maganan addini ba ba maganan tribe ba ko ji shi ko da ba magana da abin da nake so kada sun makaranta kada sun goda kada sun hanya mai kyau kada sun lantarki to an muku dai ko ba muku ba to nan ne za ka yi rabu da saura <laughs> kuma duk wani mutum duk wani gwamnati a duniya nan dole ne sai ka nuna mata abin da ke so ai kamar haske da da duhu tuni ma har wasu yan takarar shugaban kasa a Najeriya suka fara amincewa da sakamakon da aka samu Alhaji Sa'idu Babbai da ke zama mataimakin yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar kowa fati ya ma shaida wa murar Amurka cewa kuma yan Najeriya sun yi zaɓe an fito kwarai da gaske an yi zaɓe kuma mutane sun zaɓe abin da suke gani shine zai fi dace musu kun gamsu da sakamakon da ke fitowa kwarai da gaske mun gamsu da sakamakon da duk ya fito daga wadda hukumar zaɓe ta yi wasu na ƙorafin an yi a ringizon ƙuri'u ko kuma maguɗin zaɓe ku ba ku ga haka ba ko kuma a mu mun ga wannan ba abin da muka gani zai an yi zaɓe tsakani da Allah an gama shi lafiya muna fata wanda Allah zai sa ya zama shine shugaba Allah ya taya shi ya sa kuma ya zama mana alheri mu yan Najeriya kawo yanzu dai jama'a na ci gaba gaba da gudanar da harkokinsu cikin tsanaki yayin da bangare guda ko jami'an tsaro ne ke shawage cikin shirin ko ta kwana kamar da yadda na gani a jihohin adama da taraba ibrahim abdulazizu sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla Aziz uh, Ibrahim sai mu ce kar a manta ana shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu ana ci gaba da gudanar da bayyana sakamakon zaɓuɓɓuka dai a Najeriya wanda kuma kai tsaye muna tare da wakilinmu Ibrahim Alfa Ahmad wanda yake a wajen tuntuni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Haji Ibrahim barka da yamma barka da ayyuka. Yawwa barka ga dai. Madalla me ake ciki ne maganar zaben Najeriya ko kuma ce lissafin ƙuri'u da ake ta yi? To har yanzu dai jihohi suna ci gaba da kawo wato adadin ƙuri'un da suka tara ana shigar da su cikin kundin da za a yi amfani shi a sakamakon zaɓe na ƙasa daya. Kallon suka rage a uku. Eh, yalla ga layin nan yana ta rawa hello kana ji na ibrahim ibrahim to ina ga layin yana ta rawa amma kar a manta ibrahim yana abuja wanda tare ke da sauran abokan aiki da suke najeriya domin kawo abubuwan da suke tafiya a zaben najeriya wanda kuma a ciki akwai wurare da aka dan samu dan rudani kaɗan wanda kamar jihar rivers wanda har ta kai ga ana sa an sa dokar hana zirga-zirga sannan kuma a lagos jihar lagos za mun ji cewa can akwai inda aka samu rahotannin cewa akwai wuraren ma da ba a yi zaben ba kuma aka sami matsaloli saboda haka sannan a wurin da ake maganar ba da ƙuri'un ko kuma sakamakon akwai wanda ya tashi ma ya ɗan yi wa shi jami'in zaben hatsaniya amma yanzu kafin mu sake lalubo ibrahim tunda mun rasa shi a layi bari mu je ga musa zubairu wani mai fashin baki kan al'amuran siyasa wanda yawanci abin da yake magana akai shine shin menene ma wannan kaso 24 saboda haka gare ka a sunana musa zubairu usman daga kaduna a Najeriya. Ni ne fashin baki ne a al'amuran yau da kullun na duniya da kuma siyasar Najeriya da kuma siyasa ta duniya. To Malam Musa Zubairu akwai maganar da muke son mu tambaye ka kan magana cewa a zaɓe in ana yi na shugaban ƙasa musamman sai mutum ya ci kaso 25. Wai shin menene ake nufi da wannan kaso 25 ne? Wato haka yake a maganar da ka faɗa gaskiyar shi kenan kuma wato abin da yake nunawa shine wato cikin jihohin Najeriya dole mutum ya samu kashi ashirin da biyar na yawan ƙuri'un da aka kirga ko aka kada a wannan zaɓe. Kuma kashi ashirin da biyar shine wato wato ah, shi ne wato ah, kama ashirin da hudu na jihohin Najeriya. So wato ana wato nufin wannan abin shi ne ya samarwa mutum wato karbuwa wani ɗan takara ya zama wato ya karbu wato daga wato a wajen mutanen Najeriya masu yawan gaske. A ah, duk 'yan takarar za su iya samun ashirin da biyar ashirin da biyar na jihohin ƙasan kuma suna iya samun wato ashirin da biyar ashirin da biyar na yawan da aka kada a jihohin saboda haka daga nan kuma sai a duba waye fi yawan ƙuri'a ka gane hmm. sai a nemo wanda ƙuri'a shi ta fi yawa. Wa'anne hikimomi ake bi wajen gane cewa mutum ya samu ashirin da biyar ɗin? A ai shi ce maka hikimar ba ta da wahala za a duba yawan ƙuri'un da aka jefa ne ba wai yawan mutanen jihar ba sai a raba su gida hudu idan ka samu kashi ɗaya cikin hudu na yawan ƙuri'un da aka jefa to ka samu kashi ashirin da biyar cikin ɗari na waɗannan ƙuri'u saboda haka ana iya cewa wato ka samu ko kuma ka haye mizanin ƙuri'an da ake bukata a wannan jihar ka samu ka zama shugaba yawa sa'annan su kuma jihohin su kuma sai a duba a kasa talatin da shida gida hudu to za ka samu wato idan aka zo din nan wato kashi ɗaya ciki za ka samu ashirin da hudu kenan so idan ka samu wannan ashirin da hudu din wato zai tabbatar wa mutanen Najeriya cewa kai din nan ka karɓu ga mutanen Najeriya kuma za ka iya mulki ba tare da wani ya zamanto cewa ya ga an tsangwame shi ba. To har yanzu dai muna ci gaba da tsakalar wayar shi Ibrahim ga ku za mu iya samu shi amma dai kafin sannan bari mu je ga wannan sako. wai mai janar buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa kudin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce daɗi amma mu barge na ramin mugunta Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya marma ya taɓe muddin yana Za mu fara ne da wasikar Prince Yawo Adamu Bulkacuwa. Assalamu alaikum sashin murya Amurka da fatan an wani lafiya. Hakika yadda aka gudanar da zaben Najeriya gaskiya salon hukumar zaben yayi. a ƙarshe saura adalci wajen fidda sakamako sai ra'ayin hafizu balaraba gusau wanda ya jinjina da godiya ga al'ummar najeriya tabbas mun yi zaɓe lafiya mun kuma kasa mun tsare sauran aiki ya rage ga hukumar zaɓen najeriya kallo ya koma kanki domin al'ummar ƙasa sun amsa kira mun yi zaben da muke ganin zai cire mana kitse daga wuta Allah ya sa ku bayyana wa al'umma sakamakon da suka zaɓa. Assalamu alaikum murya Amurka, ku ba mu dama mu yi wa ɗaukacin 'yan Najeriya barka da gama zaɓe lafiya. Ina kira ga 'yan uwa da su ƙara haƙuri wajen bayyana sakamakon zaɓe. Kiranmu ga hukumar zaɓen Najeriya INEC shine ta ji tsoron Allah wajen bayyana sakamakon zaɓe na tsakani da Allah. Wannan saƙo ya zo ne daga Isa Mai Kati Gashuwa da Atiku Ɗan Yarbawa Barbarejo. Sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa daga Usman Muktar Ɗan Nijar. da Sha'ibu Tela a garin Dambok da Sani Sankiya na gari Alfarma. waɗanda suka ce assalamu alaikum murya amurka mun rubuto wannan wasiƙa ce muna masu nuna farin ciki an yi zaɓe lafiya allah ya sa a bada sakamako wanda zai gamsar da al'ummar najeriya da ma duniya baki ɗaya amin assalamu alaikum murya amurka ina jinjina wa ma'aikatan ku akan kiran da kuka yi akan neman zaman lafiya akan zaɓuka da damar da kuka bamu muka yi kira ga al'umma da a yi zaɓe lafiya hakan ya kawo nasara sosai allah ya saka wa ma'aikatan voa da alheri daga safiyanu gumel zangon daura mu jama'an najeriya mun gama namu dangane da zaɓe mun zaɓi abin da muke so kuma mun koma gefe muna sauraron sakamako daga hukumar zaɓen najeriya inec fatan mu shine hukumar zaɓe ta yi gaskiya wajen faɗar sakamako domin gaskiya ita ce kaɗai za ta iya kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu najeriya daga lawal sani na kawu daura Assalamu alaikum muryar Amurka muna kira ga gwamnatin jihar da ta yi wa Allah ta janye dokar ta ɓaci na hana fita da ta sanya a wasu ƙananan hukumomin jihar domin jama'a su fita wurin aiki da kuma wurin kasuwancinsu don neman abinci. Wannan wasikar ta fito ne daga Malam Ango Malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. To mun gode kwarai sai mu ce da wannan sakonni da kuke ta aiko mana wanda kuma kar a manta kamar yadda ce muna sashen Hausa ne na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu waiwayi Maryam mu je labaran da yake kasa domin kuwa har yanzu muna ta kokarin samun Ibrahim in kuma mun same shi to Maryam za mu katse ki Maryam. To sakamakon baya baya dai da aka samu na zaben shugaban kasa da aka yi a Najeriya ya nuna cewa abokin hamayyar shugaba Goodluck Jonathan Janar Muhammadu Buhari mai ritaya shine kan gaba duk da cewa akwai wasu jihohin da suka rage ba a gama kirga su ba jimnatar sakamakon da hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta fadda ya nuna cewa buhari ya yi nasara a jihohi fiye da shugaba jonathan inda yake kan gaba da kuri'u fiye da miliyan a bakin kasar wato a faɗin kasar baki ɗaya. Muhammadu Buhari ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC ya lashe zaɓe a jihohi akalla shidda da ke kudancin ƙasar jihohin da ake gani kamar shugaba Jonathan ya fi ƙarfi. Samun nasarar Buhari za ta kawo ƙarshen shekaru goma sha shidda da jam'iyyar shugaba Jonathan ta PDP ta kwashe tana mulki a ƙasar, abinda kuma zai mai da shi Buharin kan karagar mulki tun bayan shekaru talatin da suka wuce. janar buhari mai ritaya dan shekaru 72 da haihuwa ya yi mulki a kasar a lokacin soja a 1984 zuwa 1985 biyo bayan wani juyin mulki da aka yi an shiga sa'o'in ƙarshe na shawarwarin da ake yi a kan takawa shirin nukiliyar iran birki yau talata kafin cika wa'adin da aka cimma za a yi yau da daddare tare da wakilan iran da kuma gungun manyan ƙasashen duniya shida da ke ta kokarin warware ganawar da ake yi wadda aka kwashe watanni goma sha takwas ana yi wadda kuma za a cimma cikakkiyar yarjejeniya jami'ai da ke tattaunawa a birnin lausanne na kasar switzerland sun bayyana ra'ayoyinsu da ke gauraye da kwarin gwiwa da tsantsan game da aikin da wato game da aikin da ke gabansu kafin a shawo kan bambance-bambancen ra'ayoyi da ake fuskanta akan iya lokacin da wato akan iyakar lokacin da yarjejeniyar za ta yi aiki da yadda za a ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kakaba wa ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba da kuma abin da ya kamata a yi idan har ta saba yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai wasu batutuwa masu zafi a ƙasa yayin da babban wakilin iran abbas agrachi ya faɗi cewa ta yiwu a cimma yarjejeniya yau ko gobe laraba idan allah ya kai mu ƙasar iran da gungun ƙasashen da suka hada da birtaniya china faransa rasha da amurka da kuma jamus sun saba tsawaita lokacin wa'adi ganin cewa sun yi hakan har sau biyu a kan yarjejeniyar nukiliyar wucin gadi da aka cimma a watan nuwamba shekarar 2013 Hukumar harkokin wajen ƙasar Iran ta faɗa yau cewa gwamnatin ƙasar ta aiki da taimakon agaji zuwa Yemen, amma, ba, amma kuma ta musanta batun tura makamai a ƙasar da taron dangin ƙasashen Saudi ke jagoranta, wanda ake ci gaba da kai hari ta sama don daƙila 'yan tawaye a Iran. To, an gaishe ki Maryam ina ga ai bari mu tsida ki haka Eh, kin yi aiki sosai ah, masu sauraro kar a ah, manta mun fara magana da da ibrahim alfa wanda kuma sai na'ura ta mana halinta wato muka ka samun network din nashi a ah, nan da shirin yammacin yau ya zo karshe sai kuma da daddaren allah ya kai mu za ku sake jin mu amma yanzu a madadin ita maryam dauda da ta taya ni gabatar da shi shirin sai kuma julie gresham wadda ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni sai injiniyan mu na yau kif sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kasance tare da Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage a cikin shirin yau da gobe. Allah ya tabbatar da alherinsa. Bisalam.